a shirinmu na nishadi yau bakoncin wa muka samu. Assalamu alaikum suna Uzaifa Sani Hassan. Uzaifa. Eh. Kana da inkiya? Eh Uzaifa shi ne inkiya na amma real name na Uzairu. Uzairu. Eh because of lokacin da muka fara a gida ba mu san asani kin gane? Eh. Mun fara da hip hop ne a lokacin hmm. kuma gida ba mu san asani sai muka canja sunaye. Ni na hmm. koma Usaifa abokin da muke harkar da shi zai kuma Obaso. Obaso. Eh. Okay ba kai kaɗai kake waƙan ba? A lokacin da. duet ne kenan? Eh. Group ne a lokacin mm. da muka fara. Mm. Kafin daga baya kuma mu rarrabu shi ya ci gaba da harkar hip hop din samu kuma kuma muka har da sai abokai su awwal lamari sai bushkido duka dai eh duka tare muka fara harkar. Muna batun shekara nawa. Wajen getting 10 to 12 ma a shi kun jima da shiga gaskiya within 2007 eh, eh. muka fara lokacin group ne awwal lamari bushkiro sarki halim muna kima shi eh, king famous hmm. so daga baya kuma aka aka dan rabu shi bishi ne koi kowa ne ya ga cewa ga inda ya kuma lokacin ma gaskiya an gama makaranta ne ba a ci gaba ba hmm. an gama secondary school ba a samu inda za a daura ba daga baya bishi ya koma ya samu wudil ci mm. gaba da wudil halim ya koma sudan haka da kowa ya rarrabu mm. su dalilin da ta kowa ya rarrabun kenan to me um, sha'awa ce kamar ne a lokacin sha'awa ne gaskiya to uh, da wace waka aka fara mun fara da wata the gerson the mm-hmm. gerson wata cewa ya ya the gerson my guy is non the gerson da wannan muka fara to a rera mana kana mana ruwa ne mm, wannan din da ita ce ne na chorus din waka din ya ya the gerson my guy is non the gerson zaifa non da Grayson, Hala non da haka dai. Hmm. Da haka muka fara. To da tafiya ta tafiya sai aka yi Da tafiya daga tafiya kuma shi kowa ya kama gabansa. sai na zo daga baya kuma na so na nake tunanin to ni ya ni kadai ne yanzu kowa ya ni kowa ya samu admission ni ban samu admission ba lokacin hmm. ina ta tunanin to ni yanzu me zan yi kawai sai na koma sai na sake wata waka hmm. wata ne zuciya tana so ne zuciya ina so na ganki alawi yake ce gwanata a lokacin na yi wannan wakan kuma sai na samu admission ne ma na koma makaranta hmm. kuma sai na bar harkar hmm. lokacin da na gama kuma sai na kuma dawowa hmm. na shiga bar harkar dai na yin dai to a hip hop din da kai a da eh. za ka irin ramuna wasu su ne dai wannan sai kuma wala na dan mamanta wadansu mun da yawa gaskiya to me yasa kai akwai mhm. akwai wacce muka yi da ni da hala da bilio ni me sunan wakan ne wallahi na manta su ah, na oh, manta wallahi na manta an yi ne shekaran da yawa fa gaya miki hmm. kuma na bar wannan bangaren gaba ɗaya ba na yi kawai lokacin ai ba ni kaɗai ne ba hmm. kin gani hmm. kuma ba ni ne mai wannan ra'ayin ba dan man ra'ayin na ba wannan hip hop din ne ba eh ni na na yi ne ra'ayi na tun a wannan lokacin because of sun fi ni gogewa a wannan bangaren kin gane so kuma da mun kuma su ne masu ba mu irin ideas a wannan time din to ni kuma gaskiya na ga ba kowa sai kawai naga hip hop din ma kuma bai karɓa ba a lokacin akwai su waɗannan su eh, menene su k boys mm. suna tashi a lokacin zai kamar cewa kai ba za ka yi ba in ka fara ko sai muka dora sai muka karaya to kuma waka na karaya d'a ma. ba mu karayan bane bari ka kin gane irin ka kuma makaranta sai na wadar da harkar mm, mm, mm. da na shiga kuma sun samu wasu abokai daban su ma a makaranta kuma su yan nanaye ne kin gane kin gan sun komai kake yi kana yi ne daidai da wanda kake tare da su eh, sai kuma dama eh, faduwa yawwa sai samu yan nanaye su ma suna harkar waka muka dan fara maganganu haka da su haka da wasa da wasa haka kuma sai sai ce bara in kuma da in ƙara gani ko zan iya yi wani irin saƙoni ake isarwa a nanaye eh to akwai wasu sakonni kowane iri kana iya eh, eh, za ka iya bayar da saƙo irin na soyayya haka na rayuwa na nishadi na zamantakewa kai wanne ka fi bayarwa kowanne ina yi mm. to ka yi na zamantakewa eh to a rera mana wata na yi waka labari na mm. labari na ne labari na nake so zan bayar na yi man da sanda ba na so in yar wai da ma rashin sani shi ke haifar a takaice saƙo me a ciki e saƙo ne na rayuwa na soyayya na farko hmm. sannan na irin ƙalubale da zaman banza ke hmm. samun haifarwa iya eh, rashin aikin yi eh, ba da matasa da kuma matasan ma dai mafi yawanci matasan ma dai akan su hmm. na wannan waƙar ta tafi to ban da wannan sai wani irin saƙo ne ake isarwa kuma kuma wakan soyayya banda soyayya eh sai kuma wakan na in zaka akwai wakan da nake rubutawa ta wannan zaɓe da muke tunanin zami mm. ita ce talakawa lokacin mu ya dawo sun yi mun gani sai mu hattara da zaɓe mai zuwa a nan gaba mm. farko ni na sanya sarki na sun yi mangani na yi salati gun kaman zona a takaice ita kuma wannan ita kuma na yi ta ne akan wannan na ga lokacin siyasa ya zo hankalin kowa tafi akan siyasa wani ya wakar ga wanda ya bangaren da ya doka wannan ya doki can bangaren ina yabon gani na kana yabon ganin ka sai kuma sai doka wa. bara ne waka da zan fadakar da mutanen mu cewa yanzu lokaci ne fa wanda ba wai ka ɗauki ɓangare ɗaya ba cewa kai ɗan pdp ne ko ɗan prp ne kai ɗan apc ne ke a hannu matsaya mai hankali mu fahimci cewa da fa sun yi mun ga me ya faru mm. to yanzu kuma me ya kamata mu hanga mm. me ya kamata a yi gaba ba wai ka aje naka ni ma na aje nawa mu tsaya mai tunanin me ya kamata mu zaɓa ya kamata mu zaɓa to akan haka ne waƙar ba wanda aka yaba ba wanda kuma aka zaga an yi ta ne akan kawai faɗakarwa akan kowa ya hankali ya san me zai yi nan gaba ina batun kalubale eh kalubale kan an samu da yawa a taƙaita. takaici gaskiya an samu kalubale kamar kun daga fara ana irin a ce maku ba ku da aikin yi kullun sai waka da sauransu dai mm. ka je studio kuma a kar sau da yawa ka je ba ka da kuɗin mara za ka je studio za ka tafi a kar ka je studio kuma a ci gashi ka san abin ba san lokacin an ba san abin ba za a dinga rena maka hankali sai ka biya kuɗin kiɗa ka tsaya ka bi layi da sauransu dai wannan akwai kalubale yanzu amma duk an gane waɗannan abubuwan kuma ikon Allah ma sai dai a kira ka ma a ce maka kai ake jira ka zo ba wai kai zaka ji to buri alhamdulillah muna sa rai insha Allah za mu yi a abin da muke nema kuma muna sa rai in Allah za mu fi za mu wuce da muke tsammani To al'adar shirin na mukan yi wa mawaƙi tsaye. Mu ce muna baici ko amshi. Eh. Ya rera dandalin VOA. VOA. VOA radio ce ta matasa da ake kamata akan wayar salula ko eh. iPad ko laptop. Eh. Idan muka tsaye ka. Za ka iya muna baici ko amshi ko za ka sha kayi. So bara in ji ko zan iya yin um, baiti din ko? Mm. Ko amshin dai. Dandalin VOA murya. VOA. Godiya nake gun Allah. uzai sani ina hira. a kamfanin VOA na matasa ne ina son barka. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.